ƙasar sannan na takwas shine al-mudaharatu ala ikhraj ar-rasul wato samun goyon baya ta kowane bangare wajen cewa a kore ku a garin kaman yadda aka yi wa manzon Allah a garin Makka sannan na tara hashdu jami'ul quwa wa taqati tattara duk wani karfi da suke da shi da duk wata dama na goma shine rassus sufufi wa tauhiduha haɗa sahunsu ya zama ɗaya lokacin da za su fuskanci ku na goma sha ɗaya shi ne almulahaƙatu wal datu wanda muka ce almulahaƙatu shi ne almutaba'atu bibiyarku sannan kuma da korarku sannan na sha biyu almuƙatala yaƙakku sannan na sha uku shi ne shannul garati lissalbi wa nahabi wa ida'afi daulatin rasuli wato kunno wutar yaki, abinda kuke da shi a kwace da kuma yaya za a in daula ce ta musulunci aka kafa ta a ga cewa wannan daular sai ta yi rauni sannan na goma sha hudu shi ne alƙasu da shi sai malin ya ce a tafsiru bayani daki-daki al al'uslubul awwal hanya ta farko da suke bi nabzur rasulu wal mu'minina jifan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da muminai da wasu laƙubba na banza, Watan talqibuhum bi alqabin gariba da yi musu laƙubba da laƙubban da suke baƙi ne ba a saba jinsu ba sai a ƙirƙire su sai a fara kiran masu addini da su. Bikas qasdi da nufin zaburar da mutane ala izaihim akan cutar da su wannan minhu da kuma ta kowane bangare ana so mutane su dinga taba mutuncin su qala ta'ala Allah ya faɗa nahiyan nahiyan lil yana hana mu'minai an mushabahatul mujrimina fi zalika ta kada su daidai da waɗannan musulman a cikin wannan Allah ya ce mana wala tanabasu bil alqabi kakku dinga jifan junanku da laqabba na banza an fahimta yi tun da farko sai da ya ce ya yi hallazi na amanu la yaskar qaumun min qaumin asa ya kuno khairun minku wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairun minhunna sannan yace wala talmizu anfusakum wala ba bil alqabi kada ku dinga jifan junan ku da laƙubba na banza Allah sai yace bi isal ismul fusuq tur da sunan fasikanci ba'da imani bayan imani wa mallam ya duk mutumin da bai tura ba in Allah subhanahu wa ta'ala wannan mutumin yana cikin azzalimai in ji Allah faqad kana mushrikuna mushrikai sun kasance yanguzuna ar-rasul suna jifan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da laqabba marasa kyau wa man amana ma'ahu da wanda suka yi imani tare da annabi cewa bisabati wa'anda suke karkatattu bai na sisti fulanun sabi'i au a fulanu wannan da ma'anan wani ya karkace da haka sai malam yake cewa unzur sahihul bukhari kadiba sahihul Bukari, shafi na 130 juz'i na uku wato a zaka ga inda ya kawo ai kharaja min dinihi ila dinin aka mutumin da ya fita daga addinin shi ya shiga wani addini na daban ko da addinin na bata ne addinin da yake kai daidai ne sai su fi kirkiru da an ce a fulanon sabi'i sai a gana a yana nufin ai ya bar abin da aka sani iyaye da kakanni na kai ya koma wani abu eh ya shiga sabon addini to wannan ya zo a ciki da haka nan ba na biyun nan as-sajistani nizhatul qulub shafi 122 123 wanzur ibn al-qayyim igasatul lafaz sai malam yace wa min zalika daga cikin wannan ma zakara ibn ishaq abinda Ibnu ishaq ya faɗa rahimahullahu fi sirah قال إكتي وحدثني نافي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما أسلم عمر بن الخطاب قال yayin da Umar ɗan Khattab ya shiga addinin musulunci sai yace ai ayu ahli makka ta an lil hadisi cikin mutanen garin makka wai aka san ya fi ɗaukan labari ya yada shi wasu akwai mutanen da aka san su sun shahara a cikin gari duk wani labari in ana neman shi ko gurin sa ake zuwa mai update mai sabon abu wanda ya fito to shine Umar dan Khattab ita tambaya yace a cikin ku waye ya fi duk makkawa aka san ya fi kowa iya ɗaukar labari ya yada ƙalu sai suka ce jamilu bin ma'amar aljahami sai suka ce jamilu bin ma'amar aljahami fakara da umar sai umar ya fita wa karastu wara a abi abdullahi umar ya ce sai na biyo bayan babana muka fita tare da shi wa ana gulaimun yace lokacin ina yaro amma a aqallu kullama ra'aytu ina kiyaye duk abin da na gani ka san akwai hadisar da za ta faru kana yaro amma har girman ka haka mutu ba ka manta da me ya faru hatta ata wa sai da yazo wajen shi Jamil bin Mu'ammar fa qala yace masa ya Jamil hal alimta anni aslamtu ka san cewa kuna musulunta ya fa wallahi ma rada'ul kalama hatta qama yujru rida'u bai dawo masa da magana ba har sai da ya miƙe yana jin mayafansa wa kharaja umaru ma'ahu umar ya fita tare da shi wa ana ma'a abi ina tare da babana hatta idan kama ala babil masjidi har sai da shi ya zo ya tsaya a kofin masallaci sarraka bi a'la sautihi ya daga murya yayi magana da sauti mafi bayyana ya ce ya ma'ashar ƙureshin ya ku taron ƙureshawa inna umar ƙadi saba ya ce to jama'a akwai fasaban labari a to ana yin addini a ɓoye shi kuma ya zo ya ce ba kai ne kafa kowa iya ba da labari ba a gari ya ce to in baka sani mana musulunta inda kai kafa kowa iya shi ka je ka faɗa a garin nan ka sanar cewa na musulunta in gaya za a yi shi kuma ya fito sai da ya zo kofar masallaci kaba kenan ya ce ya ma'ashar ƙureshin kaga wannan ana kiran ƙorashawa ke kenan kamar a ce ya jama'a akwai fi kuwa ba kowa ya tsaya ji da kyau inna umar ƙadi saba to lallai fa umar shi ma fa ya karkace ne faƙala umar sai umar ya ce ka zafta ƙarya kake walakin ni aslamtu ni ba karkacewa ne musulunta dai fabadaruhu faqatalahum wa qataluhu to daga nan ne suka yo kansa akai rigima suka yaƙe shi ya yaƙe shi hatta qamatu shamsu ala ru'usihi tunda aka fara rikici da rana har sai da ainihin wato rana ta tsayo a kansu mana tun ake rigima da haske sai da rana ta kudin fari faduwa ko kuma kace ce tun wato da safe har sai da gari ya waye ana rikici ila akhirin isa wannan siyar na ibnu ishaqa to me muhallin shahid shine kaga umar yana musulunta da yaje zai bada sanarwa sai yace inna umaru qad sab'a umar fa ya karkace to lokacin haka ake samu duk wanda ya musulunta sunan manzo sai ya ce masa fulanun sabi'i wani ya zama ba sabi'i قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل الجاهلية محمد بن عبد الوهاب يا فدا cikin littafin sa masailul jahiliya yace al mas'alatu saminatu wal 50 mas'ala ta 58 talqibu ahli al huda Bisabati, sabat wato a kira ma'abuta wanda sai kan shari'a a ce musu waɗanda suka karkace ko hashawiyya masailul jahiliya shafi na 28 wal hashawiyya idan suka ce hashawiyya qaumun kanu yaquluna bi jawazi wurudi ma la ma'ana lahu fil kitabi was sunnah wato mutanen da suke faɗa halaccin abin da ya zo cikin Alƙur'ani wanda bai da ma'ana cikin littafin Allah da sunna wa kusumis salafi sannan ma'abuta husuma na salaf magabata yarmuna salaf bi hadha laqab wannan laqabin wasu na jifan magabata da shi cewa abinda Allah ya faɗa a Qur'ani ko sunna wanda suka tabbatar wa Allah ya tabbatar wa kansa ko annabi ya tabbatar wa Allah a tabbatar mai to wasu sai suke jifan magabata sai suke musu hashawiyya an fahimta yi to shine sai yake cewa bi hada laqtamfiran linnasi dan kore mutane min ittiba'ihim daga bansu li'annahum domin su magabata yusbituna lillahi al-asma' was-sifat suna tabbatar wa Allah da sunaye kama ja'at kaman yadda tazo ala wajhin yaliqu bi jalalihi subhanahu akan fuskar da ya dace da girman Allah wa yaquluna bil fawqiyya suna faɗa cewa Allah na sama wa anna sama'i kuma lalle Allah yana saman sammai guda bakwai kuma kaga maganan cewa Allah yana sama abu ne da Allah ya tabbatar wa da kansa wannan sifa a Qur'ani wa huwa al-qahir fawqa ibadihi wa huwa al-hakim wa huwa al-qahir ibadihi wa yursilu alaykum hafaza hatta idza jaa ahadakum al-maut tawaffat rusuluna wa hum layi yufarridu to kaga magabata da suka tsaya kan al da sunnar annabi wajen tabbatarwa Allah da sifa ko suna da ya tabbatarwa kanshi sai ake kiransu shawiyya to sai ka hararo da duk wani sunan banza da zaka ga ana kiran ahli suna da shi a kowace ƙasa a kowane yanki a kowane nahiya sunan da ba su suka sama kansu ba yanzu kamar maganan wahabiyawa lalamu ne muke kiran kanmu wahabiya ko su ne suka magana sune suka makala amma ba wata jama'a a duniya sunanta wahabiya wanda ta kawwana kanta sai yadda sunanta wahabiya shi yasa inda nisba za a yi mun sha fada shi Muhammad bin Abdulwahab sunansa Muhammad mahaifinsa ne wa Abdulwahab da mahaifinsa ya kamata a jingina da'awar ko gare shi a wala shayu gare shi mana yanzu kai in kana da mabiya idan kana da'awa ga mahaifinka za a dingina mabiyanka ko gare ka gare ka ko to da shi sunansa Muhammad mabiyansa ga waye kamata a dingina su kaga Muhammad in aka ce Muhammadawa to mutane za su fahimci to da'awa ce mai kyau to bari saboda zalunci ba za a dingina shi zuwa ga shi mai da'awar ba sai aka cire shi sai aka ɗaukowa ba haifin wanda bai da alaka da da'awar sai aka dingina shi zuwa ga da'awar sai aka ce wahabiyawa sai zamanto wanda bai san me ya faru ba da ya ji an ce wahabiyawa sai ya dauka to wasu mutane ne fadin tashin hankali wanda ba sa son zaman lafiya kuma haka ake isar da sakon haka ake fassara wa duniya cewa habiya wasu jama'a ne wanda ba sa son zaman lafiya ba sa son kaza ba sa son kaza amma dai wata jama'a mukawwara wacce ta sa kanta suna wahabiyawa kuma ta yadda da sunan ba sa mata aka ba ƙarya ne wannan jama'ar babu ita a duniya to sai ka ga me dalilin sa wannan sunan shine da'awar da ta ginu akan Qur'ani da sunna akan fahimtar magabata ake so a kore mutane daga gare ta sai aka sa mata wahabiya saboda aka turawa sai su ce wahabi eh wahabi sai kawai da an ce maka wahabiya sai ka ɗauka wasu mutane ne ‘yan tashin hankali waɗanda ba sa son zaman lafiya wannan ya ce ka duba al'alusi masailin jahiliya shafi na tasa'in da hudu da shafi na tasa'in da tara ƙalar al'alusi al'imam al'alusi ya faɗa rahimahullah wa fi ta'aliƙihi alal masa'idi lokacin da yake ta'aliƙi akan al-masa'il faƙad kana ahalul jahiliyyati yulaqibuna ma'abuta jahiliya sun kasance suna laƙabi man da an dinihim bisabi'i duk mutumin da ya fita daga addinin su sai su ce masa sabi'i kama yusammuna rasulullahi bizalika kamar yadda suke kiran manzon Allah da haka shi ma fa suna ce mai sabi'i wai mutumin da ya karkace ana zaman za kawai ya zo da wani addini sai ya karkace shi ma sadakacin da ya karkace duk wanda ya shiga addinin da annabi ya ce kai shi ma sabi'i ne kama wara da fi a ahadith kamar yadda ya zo cikin hadisai masu yawa min sahih al-bukhari wa muslim wa ba, bukhari da muslim da wasansu wannan me yasa suke yin haka tamfiran linnasi dan a kore mutane anittiba'i ghayri sabilihim dangane da mutane kasabu tafarkin da suke kai yanzu kaga in ka ce izala ai kungiya ce da aka kafa ta saboda wani dalili ko to in ka ce yan izala ai kaga wannan suna ne da suka kafa kungiya suka sa mata in ka dingina su zuwa gare ta baka yi laifi ba dama duk sunan da ba so suka sa maka kansa baka kirkiro in ka ce musu ahlus sunna kaga wannan baka yi laifi ba dan dama sunan su ne da aikin su to sai kai tunani wani suna ne a Najeriya ake kiran ahalin sunna da shi wanda ba su da alaka da shi ba su suka samu kansu to wannan duk ana yi ne dan a kore mutane daga da'awar wa haka za haka nan tajidu kasiran ka samu da yawa min hadhihi al daga cikin wannan al'umma yuquna ala man khalafahu sukan saki suna ga wanda ya saba musu fi bid'ihim akan su wa ahwa'ihim da suna san zuciyarsu za su saki asma'a sunaye makaruha ababen kilin nasu ga mutane sai su dora musu wannan ya zo almasdar sabiq shafi na 94 kana hazihi huwa mabda'u azahu wannan shine farkon cutar wasu lir rasul sallallahu alaihi wa sallama ga manzon Allah wal mu'minin da mu'mine a sa muku sunan banza a dinga kiran ku da su to sai ka koma nan ƙasar lokacin da aka fara da'awar sunna duk wanda ya san yadda da'awar ta fara ya san irin sunayen banza da ake kiran ahli sunna da shi eh? wanda suke yan bana bakwai ne yan shekara talatin yanzu ai ba su san me ya faru ba a baya ba su sani ba eh? unguwa ce guda kana iya zuwa kai gari guda sai ka samu duk garin ahli sunna kwaya ɗaya eh? bai da yan uwa bai da wanda zai taimaka haka aka fara haka aka fara da wannan fa in minhum in suka gani daga gurinsu israran dogewa ala dinihim akan addininsu sannan wata shabuhan bihi da kuma makalewa addinin in suka ga an sa sunan banza an sa laƙubban an yi duk abin da za a yi don a kore mutane masu addinin ba su damu ba shi kenan yanzu sai su sake ɗaukar wani lada'u ila sai su sake canza wata hanya shi ne al'uslubus sani shi ne asabuwar shaɗu sai a koma aiban taku da kuma zagin ku haka za a koma yi ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce wala ta subbul ladina kada ku aibata waɗannan da ya da'una min dunin lahi suke aibata abinda ba Allah ba ko suke bautawa abinda ba Allah ba bai subbullah adawan su kuma sai su aibata Allah saboda adawa bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba nan gurin malam ya kawo kalman asabbu shatu sai ya kawo asabbu wasu na fassara shi da zagi haka nan ashatu amma zance na gaskiya kalman asabbu ma'anarta mafi faɗi da take ɗauka shine aibatawa ashatu ita ce wacce ba za ta ɗauki wata ma'ana sai zagi ba an gani saboda yana daga cikin abin da yake cutar da addini kamar da na faɗa direct translation na kalma shi kuma larabci shine yare mafi faɗi a duniya saboda haka wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi da cewa akai wala tashtumu alladhina yad'una min dunillahi to ba wata fassara da za a yi mata in ba zagi ba an fahimta ai amma wala tasubbu shine kada ba ta ko waɗanda suke bauta mu wani abu wanda ba Allah ba wannan sai jawo su sai su aibata abinda da ku kuke bautawa saboda kana iya ganin kalma babban mutum ya faɗe ta sai a ce ya subbu to bahaushe in ya zo fassara sai ci ya yi zagi ko ba zagi kike nufi ba aibata abu ana ce masa sabba a larabci yana fata an fahimta to dukkan wani hadisi da za a jingina wa annabi a ce annabi ya subbu ko sabba to ba za ka ɗauki ma'ana wata ma'ana ba sai wannan ma'anan ta aibatawa ba zagi ba an fahimta yi to shine sai yake cewa zakarar sana'ani al’imamun sana’ani ya ambata rahimahullahu ta’ala fi tafsirihi a tafsirinsa an ƙata da rahimahullahu ta’ala annahu ƙali ya ce kanan musulmi na ya subbu na asinamar kufari don allah lokacin da yake cewa musulmai sun kasance za mu fassara ta da cewa suna zagin gumakan kafirai idan mun fassara ta da ya subbu na asinamar kufari to suna kutuntuma mata a shari'a saboda shi bahaushe sanda dukka ce zagi dala me yake zuwa kwakwalwarsa kaga zagi da ma'anan a shari'a kutuntuma ta uwa tawa ta uba abinda bahaushe zai dauka kenan ko ba shi bane to yanzu nan gurin kalal muslimuna yasubuna asnamal kuffari za mu ce musulmai sun kasance suna aibata gumakan da kafirai ke bauta ko za mu fassara kanin musulmi ne buna da ma'anar suna ɗuɗɗura zagi idan mun fassara ta da cewa suna ɗuɗɗura zagi yanzu kaga a gaban annabi kenan yana kallo su habbai suna kutuntuma a shari'a amma ya shuru bai cewa komai sannan ka kumanta a wasu siyaƙoƙin sukan zo su kawo ƙara wajen ammin annabi abu talib su ce inna lan ba za mu iya haƙuri ba ala sabbi akan zagin allolinmu da annabi yake yi shin wannan kalman sabbu da suke kawo ƙara da ita suna nufin cewa annabi yana kutuntumawa gumakan ashariya ne ko ko yana aibata su ne to shi yasa wannan yana daga cikin kuskure mafi girma na masu fassara ke yi ka fassara kalman asabbu da ma'anan zagi in ka ce ya subuna asnamul kufari ka dai san ba wai wato a ce sahabbai ko da abu ne wanda na botan wasu a ce suna kutuntuma a shari'a irin yadda zai yi zuwa kokulan bahaushe a kalla abu a ce ka cika kaza karanka kuma annabi yana kallo bai wutar musu ba bai nuna wannan kutuntuma a sharia ba daidai bane ka dai san bai ma dace a ce wannan abin ne daidai da karantawar manzan Allah amma in ka ce su guna asnamul kufar suna aibata su to kaga wannan daidai ne eh? kaga to fa yasubbul kuffar Allah su kuma kafare sai su aibata Allah fa anzalallahu fi Allah ya saukar da wala tasubbul ladina kada ku aibata waɗannan da ya da'una min dunillahi suke bautan wani abu wanda ba Allah ba fa yasubbullaha adawan wannan sai sabbaba su su aibata Allah saboda adawa ba tare da ilimi ba da aka shi yasa sai aka kawo wancan fa'ul din sai ta zama fa'ul ce sababiyya bai yusubbullaha adawan bighairi ilmi wa fi riwayatin annahum qalu sun ce la'in sun ce la takuffanna an shatmika alihatina wallahi ko dai ka kame kaga nan gurin ita ma kanta kalmar shatmu in suka zo guri ɗaya to da shatmu da sabbu sai a ba kowace ma'ana amma in ta zo kowannen ta to sai a duba siyakin zance sai a ba ta ma'anar da ya dace da ita nan gurin wa fi riwayatin a wata riwayan annahu qalu sun ce la takuffanna an shatmika alihatina dan Allah da suka ce ko dai annabi ya kame ya daina zagin ababen da suke bautawa yanzu nan gurin za mu fassara cewa ko dai annabi ya kame ya daina aibata abin da suke bautawa kaga wanda wata kalma ce za ta fi dacewa da matsayin annabi lokacin da za ka yi fassara kaga aibatawa ba zagi ba domin ka ɗauki kalman a haka ka ce ga shi suna cewa kuffan na an shatmi hatina. ko an Ali hatina. yanzu hatta goma gumakan shi ma annabi dura masa zagi yake kuma da zagi kusa ma ta uwa ta uba kuma kaga wannan ai bi ma yiwa aula nastu manna ko kuma mazagi manya ya amurka wanda yake umurtar ka da ka zagi ko ka aibata nama allolin wancan na biyun da ya kawo Abdulrazak Sanani tafsirul Qur'an al-Aziz al-Musamma Tafsir Abdulrazak wanda Bayrut Darul Ma'arif suka buga 1411 da kuma yace unzur asyuti libabun nuqul shafi na ɗari da goma wannan kuma undur alwahibi asbabun nuzul shafi na ɗari da ashirin da wandur muhammad rashid rida tafsirul qur'an al-hakim الشهير بتفسير mana بيروت دار المعارف wanda aka buga 1393 a juz'i na bakwai shafi na da 667 wannan kenan sai malam ce wa qad fa'alu zalika sun aikata wannan fa fi sahihain an ibn abbas radiyallahu huma fi qawlihi ta'ala wala jihar. kada ka bayyana bi salatika sallaka wala tukhafid biha sannan kada ka ɓoye ya zamanto akwai murya wanda yake ya dago qala sai ke ta nazalat wa rasulullahi muktafin bi Makkata. ta sauka a lokacin da annabi yake ɓoye a garin makka kana idza salla bi ashabihi in zai wasu habbai salla rafa sautahu bil qur'ani sai daga sautin sa da alqur'ani fa idza sami'u al mushrikuna sabbu al qur'ana idan mushrikai suka ji annabi ya karanta qur'ani sai su aibata littafin Allah wa man anzalahu da wanda ya saukar da littafin wa man jaa bihi da wanda ya zo da littafin فقال الله تعالى لنبيه سأل لك وأنمس ولا تدهر بصلاتك أي بقراءتك نن قراءة أكني ذكك أجمريا دكراتنك فيسمع المشركون سي كراتنك يجيد دسو مشركنا فيسب القرآن جيو كراتنك سي سبب سيس أي بتلتاف الله ولا تخاطب بها عن أصحابك فلا wato tusmi'uhum kada ka koye ta yadda baka jiyar da su wabtagi baina zalika sabila kabi tsakanin bayyanawa da koyewa ka zamanto ainihin wato tsakatsakiya wannan hadisin akhrajahu al-bukhari fi kitab at-tafsir bab wala tadhhar bi salatika wala tuqatil biha juz'i na hudu shafi na 1749 rakamin hadisi 3445 ومسلم في كتاب الصلاة باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار جزئي أينهم وتو نبي شافي لثلاثين دهدو رقم حديثي دري دا أربعين دبير وسيما لنكي تيوا وشتانا يا نيسا بين من يسب مخلوقا لكان وان لكي أيبة أبن هلتا la yamliku li nafsihi bai mallaka wa kansa wato fadlan ballantana an gairihi wani sabaddarran wala naf'a amfani ko cutarwa inda ba Allah ya ce domin min dunihi alihatan ba la yakhluquna shay'an wa hum yakhluquna wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nushura aka suka riki wanda ba abin da ya mallaka ba su mallaki amfani ba ko cutarwa ko kaza ko kaza ko kaza amma tare da haka suna jin cewa in an aibata wa'annan da su kuma sai sun aibatawa sai sun aibata Allah subhanahu ainihin wato wa ta'ala wa idza kanu in ya kasance wa man yusubbu al-khaliq subhanahu da wanda yake aibata Allah wanda yake halitta wanda tsarki ya tabbata gare shi rabbal alamin ubangijin talibai allazi bi yadihi wahdahu ad-durr wan naf wanda hannunsa ne kadai amfani da cutarwa suke kaga shattana to shi sa ibnu qayyim cikin i'lamul muwaqqi'ina ko a'lamul muwaqqi'ina ya kawo ka'ida guda ɗaya har kusan 90 akwai abin da asali ya halatta a musulunci amma saboda zai kai zuwa ga kofar banna sai a hana akwai abin da kuma haramun ne amma maslaha idan ba za ta yi ba sai da shi sai shari'ar musulunci ta halatta daga ciki duk abin da zai bayu kai kana musulmi ka buɗe ƙofar da za a zagi Allah a zagi Qur'ani a zagi addinin musulunci to kai kaka buɗe wannan ƙofa ina fata an fahimta kai kaka buɗe wannan wa wannan ƙofar amma asali dan ka abin nan mai a ciki wannan fa katakon banza ne wasu ke bauta mai ko kuwa amma idan taba katakon zai janyo a taba addini to kakura ka iyala katakon ka ci gaba da abin da ke gaban ka wai kanu in ya kasance atta jarra'u suna da ƙarfin hali ala sabbil khaliq subhanahu akan aibata Allah juna dunahu min baga aula to wanda bai kai Allah ɗin ba shine min baga aula su aibinta shi tunda din rigimar da ake da kafiran Makka a lokacin sun yadda cewa shi wancan Allah shi yana nan a matsayinsa na Allah wa inna ma kawai su wa'annan sun ce dole sai an bata hannunsu su ne tsani zuwa ga wancan ko da haka ai ga Allah ya ce in an tambaye su za su ce maka mana abu abuduhum illa bi qarribuna ila Allah zulfa eh ba bauta ba su muke ba muna neman su su kusantar da mu zuwa ga Allah da haka in za ka tambaye su abubuwa da yawa waye kaza waye kaza za su ce maka Allah ne amma tare da haka kuma in aka taɓa wa'annan sun yadda su taɓa shi wancan an fahimta yi sai yake cewa fa ammar rasulu amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faqad bala sun kai makura fi iza'i wajen cutar da manzon Allah wa shatmihi da zagin manzon Allah ومن ذلك zalika daga cikin wannan ma da tarhubu ishaq abinda ibnu ishaq ya ruwaito rahimahullahu fi sirati anna aba jahal lalle abu jahal ko kamar yadda bahaushe ke cewa abu jahalin ko abu jahal e, itaradahu inda safa wato ya ci karo da shi a wajen safa wato ya ci karo da mallan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan a wajen safa fa azahu ya cutar da manzan Allah wa shatabahu ya zagi manzan Allah wa nala minhu ya taba mutuncin manzan Allah ma ya sarafa min al'aibi, abinda manzan Allah yake kina a aiban talibinihi ga addinin sa da ifu da raunanawa lahu gare shi ma'ana kana iya cewa duk wata magana ta rashin mutunci da zagi sai da amma fa lam من ذا فلم يكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم bai ce wa Abu Jahal komai ba yana jin sai kali shi bai ce masa komai ba ina fata an fahimta to haka mutanen nan suke annabi bai ce masa komai ba yana jin shi ya ta maganganunsa ya kali shi to za ka samu akwai asnafu nau'i nau'i na kafiran da suka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar zagin sa da suka dinga yi wanda malamai suka yi ƙoƙarin tattare surayensu da kuma abin da Allah subhanahu wa ta'ala yi wa kowa a cikinsu bayan sun cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar yi masa abin da suka ainihin wato yi masa ina fata an fahimta to da aka yi haka wa maulatin li abdullahi bin jada'an at-tamimi akwai wata bararriyar baiwa ta abdullahi bin jada'an at-tamimi fi maskanin laha tana da inda take zaunawa fauƙar safa a saman safa ita wannan barri baiwa tasma uzalika tana jin duk abin da ya faru tsakanin Abu Jahal da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita wannan bararriyar ainihin wato baiwa tana jin abin da ya faru thumma sarafa sarrafa anhu sannan sai juya ya kyale shi fa'ama da ilana da liƙurashin indar ka'aba sai ya damfari zuwa wajen wani zama na sha a wajen kaba fajalar sama a hausa ya zauna tare da su shi abu jahar kenan walam yalbasa su bin abdul ba a samu dogon lokaci ba sai ga hamsa yana hamza akbala ya fuskanto mutawashshihan sahu, yana rataye da kwari da bakansa raji'an ya dawo min ƙanasin lahu daga farauta wa kana la ila ahadihi in ya dawo daga farauta bai zuwa gida shi sai da na hamza ɗabi'arsa sai ya zama tu ya fara zuwa nan gurin tukunna inda suke a nan ɗakin kaba idan ya zo wato sai ya tsaya hatta ya tsofa bil kaba ta sai ya yi tsawafi ga ɗakin kaba sannan sai ya ainihin wato wuce sannan ya tafi gida wa kana idan fa'ala zalika ya kasance in yi haka la yamru ala nadin min quraishi bai kuma wucewa ta wannan majalisar da ƙurishawa ke zama illa wa ƙafa wa sallama ya tsaye musu sallama wata haddasa ma'ahun sannan ya fira tare da su wa kana a arzu ƙurishin wa ashaddu ha shakimatan yana daga cikin mafi buwaye ƙurashawa sannan mafi tsanani wajen ƙarfin zuciya da kuma ƙin abu in ya ce zai yi abu su yayi in kuma ya ce ba za a yi abu ba ba za a yi ba wa kana ma idin mushirikan. a wannan lokacin sai na hamza bai musulunta ba an fahimta ai ala dini qawmihi yana kan addinin musalansa Falon mamar rabin mawlat lokacin da ya wucewa ta wajen wannan barariyar bawa baiwar ta abdullahi bin jada'an tunda a gaban irinta abin ya faru qalat lahu sai ta ce masa ya aba amma ya kai ba amma laura aita malik ibn afika min abil hakam anifan ai da kaga abin da ya gudana tsakanin dan uwanka tana nufin annabi muhammad da kuma ibn al-hakam tana nufin abu jahal wajadahu hakuna da kai bakin ciki a nan gurin inda kaga irin cin mutuncin da abu jahal ya wa dan uwanka ya zage shi ya ci mutuncinsa ya aibata shi yi masa kaza yi masa abubuwan da zai masa ta ce masa wallahi da kayi bakin ciki a nan gurin to shikenan sayyidina hamza yana jin wannan abin da ta ainihin wato faɗa me ya faru qalat lahu sai sai shikenan fa'adahu ta bashi labari ta ce ya cutar da manzon Allah wa shatamahu ya zagi manzon Allah wa balaga minhu ma yakrahu kai duk abin da ka san ana wa ɗan adam wanda bai so yana kyamar wannan abin sai da yawan manzon Allah tun man sarrafa hannu sannan ya juya ya kyale shi walam yukallihu muhammad ta ce mai haka ya gama magana manzon Allah ku kalabi ce mai ba fa hatamala hamzatul gadba to daga nan kawai sai fushi ya kama sai na hamza amince muku daga cikin dalilai da yasa Allah subhanahu Ta'ala ya aiko annaba a cikin larabawa akwai wannan dalilin shine mai Allah ya aiko annabi cikin larabawa kaga mu yanzu Allah yana faɗa a wancan lokaci in ya tashi zai bada da zaɓin abubuwa sai ya haɗa sai ce wa ashira wala in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikwanukum wa azwajukum sai ce wa ashiratukum da danginku da ƴan uwanku to da shi balarabi a ɗabi'arsa akwai lokacin da maganan ma addini sai ya aje ta kawai yanzu zai dawo maganan kai dan kabilan mu ne kai dan dangin mu ne wannan yasa kaga Allah madaukakin sarki cikin abin da ya yi mai ya ce tunatar da su sai ce musu wattaqullaha allazi tasaluna bihi sai ce wal arham ku tsoron Allah da kuke tambayar junanku da shi akan abu sannan sai tunatar da su zumunci shi yasa za ka ga wani in zai haɗa wani da Allah akan abu sai ce ina haɗa ka da Allah da zumuncin da ke tsakaninmu wajen yi da ko kar yi da sai ya tunatar da shi Allah sannan ya tunatar da shi wa ya tunatar da shi zumunci shi yasa muka ce in ka lura da arrahim a ƙur'ani mahaifa jam'in sa al-arham huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa sha. sannan in ka lura da arrahim zumunci shi ma jam'in sa al al'arham ko wattaqullaha allazi tasaaluna bihi ku duk Allah wanda kuke tambaye junan ku da shi akan abu sannan ku duk Allah wajen yankewa wajen yanke ainihin wato zumunci to su haka suke a wannan lokacin amma yanzu abubuwa sai a hankali shi a jahiliya balarabi ya yarda dan uwansa dan uwansa ga wajen ba shi kariya gare ya mutu da da tutu amma yanzu abubuwa sun lalace da yanzu dan uwanka ma wanda kuka fito uwa ɗaya uba ɗaya baka da aminci da shi cewa ba za ka cutar da shi eh Haddad bin Yusuf al-Saqafi wata hadisa ta taba faruwa cikin mutanen da suka taba mai tawaye sai aka kamo mutum uku lokaci ne sai zamanto mutum ukun nan wata mata ɗaya a su mijinta ne ɗaya ɗaninta ne wasu ɗaya ubansa ɗaya ɗaya kuma ɗanta ne cikin mutum uku da suka mai tawaye aka kamo su da aka zo da su wajen shi matan nan ta zo ta samu hajjaji ta roƙe shi ta haɗa shi da Allah ta mai magiya ta mai jinjina Sha don Allah kare kashe mutanen nan tana roƙon alfarma Inda ɗaya mijinta ɗaya ɗan uwanta ɗaya kuma ɗanta ya ce ba zai ba hatta juya ta tafi ya ce a kira ta ta zaɓi ɗaya a ciki zai kashe biyu ta roƙe shi ta yi magiya ta haɗa shi da Allah ya haƙura Ya ce wala alfarmar da zai iya mata kenan sai dai ta zaɓi ɗaya da matan nan ta tashi sai ta zaɓi cewa ta yadda a bin yusuf sakafi ya yi haƙuri dan uwanta kananta da suka fito uwa ɗaya ba ɗaya haƙuri ya kyale shi yanzu a lokacin da ga mijinta ga ɗanta ga kuma ƙaninta dukkan kunan in aka ce an ba mace zaɓi ta zaɓi ɗaya a ciki za a kashe biyu wanne kuke tsammanin za ta ɗauka Eh? mijinta eh? ɗanta za ta yi da da ta tashi sai ta ɗauki ƙaninta wanda suke uwa ɗaya sai ta haƙura ta bambade sai ta baɗa shi kan shi biyu ne suka saka biyu da ya ba ta zaɓi ta ɗauki ƙanin wanda suka fito uwa ɗaya uba ɗaya sai haƙuri da ta juya za ta tafi su ya kira ta sai ce mata me yasa sai haka sai ta ce saboda wannan mijin nawa in ka kashe shi ina iya auren wani namiji a gaba ta ce wannan ɗan nawa in ka kashe shi in na aure zan iya haifa wani ɗan a gaba amma wannan yaron wannan wanda muka fito uwa ɗaya uba ɗaya in ka kashe shi ba inda za a sake samun wani wanda uwata da ubana za su haifo shi mu sake zama kani uwa ɗaya uba ɗaya ba to shi yasa ko ga wannan duk wanda yake da wa a nan gurin kuka ne ya tambaye kan shi da Allah san da wani zai zama wanka ko ya zama karin ka Allah shawara ya dafe an nemi yadda ka ka aminta ko baka aminta ba haka kawai Allah ya ga dama ya tsara to wannan tsarin da dan adam bai da hannu a ciki shi yasa Allah ya ce wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi ne kuma ka ga yadda abubuwa da zumunci suka lalace dan uwanka uwa ɗaya ba ɗaya sai kullama sharri to uwa ɗaya uba ɗaya ma ya wuce yanzu yanzu kwanan nan baka ga wani a Abuja ba wata mata ɗanta ya kashe ta ana san kun ga ɗin kwanan nan kuma kan matsalar kuɗi ne an ɗara da su an bashi akwai kuɗin gadin shi a hannunta ita tana ganin shekarunsa bai kai ta sakan mai wannan kuɗin ba shi kuma ya matsa sai ta bashi kuɗin eh? garin wannan dama Allah ya faɗa mana inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhu matan da kuke aurewa da ƴaƴan da kuke haifa Allah ya ce cikin shi akwai makiyan ku kuyi ta eh to rayuwar da aka waye gari mace kun dai san alakar ɗa da uwa a ce an waye gari da yana iya kashe mahaifiyar shi to dan Allah algata malam me kuma ya rage da kana da aminci da mutane ba sai dai da hali ba kawai Eh? to ita soyayya irin wannan akwai abin da wani lokaci arziki ne ko Allah ke ganin dama ya wadan adam sai ka ga nan nesa yana son ka yana iya mutuwa a kanka amma kuma na kusa shi zai iya kulle yadda za a kashe yasa yan uwan annabi Yusuf ai baban da ya faru kai nan ba yan uwa ne na kusa amma suka ce uqtul Yusuf eh amma wa'ancan wa'anda suka tsince shi wa qala allazi wa qala allazi tarahu min misr kaga liman masu masawahu tare da tsince shi suka yi wa'ancan sun tsince shi suka ce masu masawa wa'annan yan uwa ne na kusa kuma suka ce uku tuluhu a kashe shi to mu je karatu ga fa hatama da hamzatul gadba da fushi ya kama sai na hamza fa kharaja sari'an sai ya fita da gaggawa la ya ala ahadin bai tsaya wa kowa ba kama kana yasna'u kamar yadda yake yi in ya gama tsawafi ya zo ya gaisa da mutane ya zauna ya fira mu'iddan li abi an ya abi ya riga ya yi tattalin da ya ji wani irin farmaki zai kai ma abu jahalin falamma dakala almasjid lokacin da ya shiga masallaci nazar ilaihi jalisin Filkoma, sai kalli abu jahal yana zaune tare da mutane da ya kalla abu jahalin yana zaune tare da mutane fa aqbala nahahu sai fuskanci sa hatta idza qama ala ra'sihi asiri tsayo akan Abu Jahl rafa al sai ya ɗaga wannan kwari da bakan wa darabahu biha darbatan ya samu yamma ka mai ita shajjahu biha shaddatan munkara yaji masa ciwo mummuna wa qamat rajulan min quraish wasu mutane suka miƙe daga cikin quraishawa min bani mafzum ila hamzata a aba jahl min dan su taimaka ma Abu Jahl ana zaune abinda bai tsammani ba kawai ga mutum ya ke to ya same da kwari da bakan nan ya maka mai ita to kuma ka san irin wannan kana tare da mutane su ko wala san an da ke ka to dole fa za a tashi rigima za a hautsi ne da ita fa qalu suka ce ma naraka ya hamzata to fa muna ganin ba wani abu bane ya faru ya kai hamza illa qad sab'ata lokacin bai ma shiga musuluncin ba fa shi kawai jin haushin yadda waccan ta ba shi labarin irin yadda aka ci mutuncin manzan Allah ne yasa yana ganin bari ya zo ko tambaya ma ba zai ba amma dai ko da annabi bai kan addinin mutane ai bai kamata ba yana ɗan uwansa a zo a mai wannan cin mutuncin to da ka shi yasa ya tafi ramuwa qala hamzatu sai ya ce wa na uni minhu me yasa ko me zai hana ni daga in karkace din qadis ba li minhu zalika bayan hakan ya riga ya bayyana gare ni cewa haka ya kamata in yi wa anni wa ana ashhadu annahu rasulullahi to tunda ni ban shiga makunci na shiga to na shiga din ba sai in ga yadda za a yi ba wa annal ladhi yaqulu haqqu kuma na yadda ci abin da yake faɗa gaskiya ne fa wallahi la anzi yace wallahi ba zan ciru ba uni in kuntum sadiqina ba zan fata in kun isa ku hana na addinin zan je in shiga a Abuja abu sai abu jahal ya ce da u aba amma ku ƙyale shi fa ni wallahi qad sababtu ibnu akhihi Ya yace wallahi da naje na zagi dan uwan shi zagi abihan kuma zagi mai muni ga shi da kansa yi itirafi cewa abin da yayi wa annabi ya yarda cewa da gaskiya ta mutuncin annabi ya zage shi wannan ya zo cikin siratu ibnu ishaq a shafi na 151 da shafi na 152 to wannan kaga kenan to shi ne malamin yake faɗa to waɗanda suka cutar da manzan Allah a maka cutarwa mai tsanani dama kaga Abu Jahal yana cikin su wannan Abu Jahal din shine Sumayya ta, ummu wahawa wa hawala qatala Nabi shi ya kashe ummu Sumayya Sumayya mahaifiyar Ammar ɗan Yasir kuma ya sha yin attempting ne yana so ya kashe Annabi Allah ne bai ba shi dama ba sannan akwai Abu lahabi kana yu'din ya tafsirar huwa wa tuhu, to shi ne kaga malam nan ya ce wa min zalika tasmiyatuhum lahu kiran sunan manzon Allah da Musa Muhammad ba sunan annabi Muhammad ba sai suka jirkita sunan Musa Muhammad eh masabbatan lahu saboda aibatawa ga annabi faqad ruya annahu lamma nazalat tabbat yada abi lahab wa tab aqbalatil awrau wannan matan mai hararagarki garke sai ta fuskanto ummu jamil بنت الحارث ولها واتو والول والولة tare da ita akwai alwalwalatu shine alwailu ko dai magana tare da daga sauti ko kuma mutum ya ce wato mutum ya kira da asbil wailu bil wailu mutum ya ce ya shiga uku wa fi yadiha a hannunta akwai hijirin dutse wa hiya taqulu tana cewa muzammaman a baina wa dinahu qalaina wa amrahu asaina kaga musammaman eh musammaman tana nufin annabi Muhammad abin zargi a baina mun ki wa dinahu addinin sa mun kyamace shi wa amrahu al'amran sa asaina mun saba mishi wa rasulullahi jalisun manzon Allah yana zaune wa abubakar radiyallahu ila janbihi abubakar yana gefensa. فقال Abubakar sai na سيدنا ابو بكر يا لقد اقبلن هذه غاف wannan matan nan tana zuwa wa ana akafu an taraka ban san da mai ta zo ba ina jin tsoran katta ganka فقال سي من الله يكي halin حالن تراني ko ta zo ba za ta ganni ba wa qara'a sai ya karanta qur'ani yace a mu bihi min hawan minha wallazin ne matsarin Allah da shi. قال سيتي فجاءت سيتبو حتى قامت على أبي بكر حسن تتأكل سيدنا أبو بكر فلم ترى النبي صلى الله عليه وسلم بتجمن ذن الله فقال سيتي يا أبا بكر يا كي أبو بكر بلغني أن صاحبك حجاني labari ya zo min an ce abokinka tana nufin manzan Allah kenan yana min zambu wai annabi yana zaginta فقال أبو بكر سي النبي أبو بكر يتي متى لا ورب هذا البيت ما حجاك يتي والله لا ننتي دا أبنجد وانا لكن با حكا بني من الله بيتبع مكي زنبوا قال سيتي فانصرف سيتي وهي تقول سنة لقد علمت قريش قريشا سنسني أني بنت سيد هني إرش قبان ستي wannan akradahu al-humaydi fi musnadihi bayrut dar al-kutub al-ilmiya wanda aka buga 1409 a juz'i na ɗaya shafi na ɗari da hamsin da uku raƙami na ɗari uku da ashirin da uku wa qaradahu abu ya'la al-musali fi musnadihi binahu muktasaran sannan wandur ibn hisham as-sirah nabawiyya wa zahabi as-sirah nabawiyya wa hajar al-matalib al-aliya bi zawaid al-masanid samaniya wannan kenan cikin waɗanda suka cutar da annabi sallallahu alaihi sallama to shine qalibul ishaq ibn ishaq ya faɗa yace wa kanat quraish quraishawa inna tusammi rasulullahi muzammaman tana kiran annabi ta ce masa muzammaman ne sun mai subunahu sannan in suka kira muzammaman sai su zage shi fa kana rasulullahi sai manzan Allah yake cewa ya qulu sai annabi ya ce ala ta'jabuna ba za ku yi mamakin ba kai fa yasrifu anni shatma quraish wa la'anihim yadda Allah ya karkatar da zagin shawa da tsinuwarsu a kaina yashtumuna muzammaman sai su kira muzammaman sai su zagi muzammaman sai ya ce wa yal'anuna muzammaman sai ki kira muzammaman sai su tsine masa sai ya ce wa ana muhammadu ni kuma suna na muhammad kenan kaga wani suke zagi ba ba ba muhammad suke zagi ba wani suke zagi shine manzan Allah ya ce ku kalli yadda Allah yake juyar da abin da suke shirya a kaina sai su ƙirƙiri wani suna sai su zage shi sai su tsine mai suna nufin ya ce to tun da muzamman to shi yasa duk sanda wani ƙirƙiro sunan da ba naka ba ka bar shi inda shekarar dubu yana kiran sunan in dai ka san sunan ba naka ba ne kar ma ka ji alamar cewa ka ji ci gaba da harkar da ke gaban ka ko da ko yanzu a zamanin social media ya zo ya kafa hoton ka ya ambaci sunan in ka san ba ka ba ne rabu da shi eh, ba ta tashi kake ba to yanan gurin ya ambaci mutane guda biyu wayanda suka shahara gurin cutar da manzon Allah akwai Abu Jahal akwai Abu Lahab sanan akwai Utbah bin Rabi'a ko wanda sharaka fi muhawalati qatl an-nabi yana cikin wayanda suka yi musharaka wajen ya za a kashi annabi sannan akwai Shub'a akwai Shaybah bin Rabi'a akwai Abu Sufyan bin Harb kafin ya musulunta inda duk kokin da aka yi har aka yi fatahu makka shi yake jagorantar yaƙi amma kaga ya musulunta daga baya sannan akwai annar bin haris akwai alwali bin mugira akwai uqbatu bin abi mu'ayyib akwai umayyah bin khalaf akwai al-aswad bin muttalib akwai Zuhar bin umayyah akwai nabihu wa munabbahu ibna al-hajjaj sakan annan akwai al bin wa'il akwai al-haris bin qais akwai al-aswad bin abdi akwai umayyah bin ali akwai malik bin talatilati akwai abu qais bin al akwai abdullahi bin umayya akwai rukanat bin abdiyazi wa'annan suna daga cikin mutanen da aka yi ta fama da su a wancan lokacin an fahimta yi Allah madaukakin sarki ya samu gama da duniya lafiya saboda haka ba kan ka faro ba in wani ya kirkiro sunan banza ya sa maka in dai sunan ka san ba naka bane to kar ma ka nuna ka ji sunan eh kar ma ka amsa mai ci gaba da abin da ke gaban ka kawai ko ba haka bane Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana to to akwai sako na ta'aziyya da zamu mika hannun mutane guda uku akwai ɗaya daga cikin ƴan uwa da muke tare da shi a garin Yawuri Shar Habiru, wanda dan agaji ne kuma ɗaya daga cikin ƴan social media Allah yawa mahaifinsa rasuwa Allah ya ji ƙansa, Allah ya masa rahama Allah kuma ya sa ya huta inda ya tafi Allah ka sa ya fi inda ya bari sannan akwai Alhaji Aminu Tahir hmm. eh, shi ma ‘yar uwarsa Allah maɗaukakin sarki ya mata rasuwa, da muna roƙon Allah ta'ala ya jikanta Allah ya mata rahama Allah ka sa ta huta. Sannan akwai alhaji mutala sabon kuɗi da muke tare da shi, wanda suke bibiyar fejin mujiya shine dalilin da yasa bai ba mai karatu a masallacin malam Kamis al-Misri ba mahaifiyarsa ita ma Allah madaukakin sarki ya mata rasuwa muna roƙon Allah ta'ala ita ma Allah ya jikanta Allah ya mata rahama Allah ka sa ta huta Allah ka sa iya wahala kenan duk abin da ta yi mai kyau a rayuwarta Allah ya ninninka mata shi na kurakure kuma muna roƙon Allah ta'ala ya yi mata afuwa ya kauda kai Allah ya haskaka makwancin wa'annan bayi da rabuwar bayi waɗanda suka rigata ta zuwa Allah madaukakin sarki ya sa mai kyakkyawan ƙarshe wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu